Article 7 mataki na bakwai Kowa daidai yake da kowa a gaban doka, kuma kowa na da hakkin doka ta yi masa kariya ba tare da nuna bambanci ba. Kowa ne dan adam kamar kowa, na dan hakkin a yi masa kariya game da duk wani bambanci da zai saba wa mataka da ke cikin wannan jawabi da kuma kariya game da duk wata manakisa ta sa shi nuna irin wannan bambanci.